يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد آه، يوم ثلاثة شاهدوا وشاهدوا شاهدوا بوشر رمضان بعد هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم da shekara dubu ɗaya da da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da hudu ga watan hudu kingo shekara ta dubu ah, wannan shi ne majalisi na sha uku a cikin majalisanmu na tasirin alkur'ani mai girma inda muke karatu a cikin suratul ahqaf wannan yana cewa mene ne ya gaskiyar hadisin da aka ce manzon Allah ya ce duk wanda ya mutu a karanta mai fatiha da ayatul kursi wannan ba hadisin ba gaskiya bane wannan ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba cewa ana karanta ma mamaci wani abu na na alƙur'ani akwai hadisai da suka zo akan karanta surori musamman lokacin mutuwa da bayan mutuwa amma ba abin da ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan haka da aka abin da ya fi shi ne a tsayo a iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a yadda manzon Allah ya yi wannan shi ne daidai kuma shi ne shari'a kada a rinka kwaso abubuwan da su tabbata a shari'a ba a lokacin da mutum yake tsananin bukatuwa zuwa ga a ɗabbaka shari'a a kan shi a rinka kwaso tarkace da bidiyo'i ana zubawa a kan shi ta tsayu tsayo akan iya abin da shari'a ta tabbatar menene hukuncin masu kitson attach ne ko Suna yi musu magana wa'azi sai su ce mijinsu yana so shi yasa suke yi eh, shi ƙarin gashi umuman haramun kamar yadda muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya la'anci ne ƙarin gashi da mai ƙara wadda wadda ake ƙara ma da haka Allah manzon Allah ya Allah ya la'anci su gaba ɗaya abinda ko aka yi la'ana a kan shi yana nuni cewa yana cikin kaba'irul zuru yana cikin manyan zunubai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi gargadi a kansu da haka abin da yake wajibi akan mutum shine ya nisance su idan miji yana so ba a yi mutum da'a akan saƙon Allah ba a yi ma wani ɗan adam biyayya akan abin da yake saƙo ne ga Allah subhanahu wa ta'ala da ka kasancewar yana so Allah kuma baya so to ba za a aje abinda Allah yake so ba a aikata abinda Allah baya so saboda wani yana so da aka ba a yi ma wani da'a akan abin da yake saban Allah ne da ka sai su ji tsoron Allah su dena ko da mijinsu yana so ko baya so su sani dai Allah baya so kuma ya saba ma Allah za su shiga cikin la'anta da tsinuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala. A darasin da ya gabata muna cikin suratul ahqaf mun tsaya a kan aya talatin mun tsaya a kan aya talatin da biyu wadda take da alaƙa da magana akan wa isarafna ilayka nafaran min al-jin yadda Allah madaukakin sarki ya karkato ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata tawaga daga cikin aljanu su zo su saurari karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan sun saurara tun kuma mun ji yadda suka koma zuwa ga mutanensu suna yi ma mutanensu wa'azi da gargaɗi, Allah ya kawo mana surar irin gargaɗin da suka koma suna yi ma mutanensu. Har yanzu dai muna magana a kan abin da ya shafi su matsalar aljanu. A darasin da ya gabata, mun karanta asar na Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya gare shi, wanda ya zo a cikin Bukhari da Muslim, wanda yake cewa wata bishiya ta sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi halartar su aljanu a lokacin da suke sauraron karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sannan mun ji kuma asar na Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wanda shi ma Imamul Bukhari da Muslim suka rawaito wanda yake tabbatar da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi bai san da wannan sauraron na su aljanu ba sai da Allah maɗaukacin sarki ya yi mai wahayi ya sanar da shi. Mun ji cewa babu cin karo tsakanin waɗannan ɓangarorin guda biyu, in dai ya zama wasan istar daban wannan daban, in ma dai kuma ya zama shi Abdullahi ɗan Abbas yana faɗan abin da ya sani ne. Abdullahi ɗan Mas'ud kuma yana faɗan abin da ya sani. wanda yake kuma wanda yake mai tabbatarwa yana da tsarin ilimi akan mai koyewa wanda yake mai tabbatarwa almusbitu lahu ziyadatu ilmin ala nasi wanda shi tabbatarwa yake yana da tsarin ilimi ne akan mai korewa wanda yana korewa ne babu shi kuma wanda yana tabbatarwa akwai kenan wannan yana da ƙarin ilimi ya san abin da shi wancan bai sani ba Daka ana gabatar da mai ƙari ne mai tabbatarwa akan wanda yake mai korewa in dai ba da wata hujja da wani dalili wanda zai kore abin da baki ɗaya ba magana akan aljanu da yawa malamai suna magana a wannan ayoyin akan matsalar da ta shafi aljanu abin da ya shafi mas'alar aljanu mas'ala ce wadda mutane suna da maganganu daban-daban a cikinta akwai maganganu daban-daban a cikinta amma dai asali shine Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa akwai aljanu manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam shi ma ya tabbatar da cewa akwai aljanu haka kuma Allah madaukakin sarki ma ya faɗa mana asalin menene asalin maddar halittar aljanu din haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana menene asalin maddar da aka halitta aljanu da ita Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani yana cewa wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum a wata ayar yana cewa wa khalaqal janna anna min marijin min Allah ya halitta aljanu ne daga harshen wuta ya halitta su daga harshen wuta a wannan ayar kuma yana cewa Allah ya halitta aljanu daga wuta mai tsananin zafi mai kuna ina asalin halittar aljanu an halitta su ne daga madda ta wuta kamar yadda ya zo kuma a cikin hadisin da Imam ahmad ibn hanbal da imamu muslim suka rawaito daga ummul mu'minina aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqal wa khuliqal jannu min ma'in min nar wa khuliqa adamu mimma usifa lahu manzon Allah ya ce an halitti mala'iku daga haske su kuma aljanu an halitte su daga wuta sannan kuma ku ‘yan adam an halitta annaba adam daga abin da Allah ya sifanta muku a cikin alkur'ani shine Allah ya halitte shi daga ƙasa da aka waɗannan ɓangarorin halittar jinsin halittar guda uku kowanne da abin da aka halitta asalin shi da shi mala'iku asalinsa haske ne aljanu asalinsu wuta ne ‘yan adam kuma asalinsu su ƙasa ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya lissafa mana ya bambanta mana tsakanin jinsin guda uku daban-daban sannan kamar yadda na faɗa dalilai da yawa a cikin alƙur'ani sun zo suna tabbatar da sabuwar aljanu daga cikin dalilan Allah ya faɗa mana kun uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn faɗa musu سمعنا قرآنا an yi min wahayi. Wahayin da aka yi أكي من wata وتتوتا daga cikin aljanu sun saurari alƙur'ani sai suka koma suna cewa lallai mun saurari alƙur'ani wanda yake ne ban mamaki ne ban sha'awa har in zuwa ƙarshen abin da suka faɗa ya hadi ila ushri fa amanna bi wa lam nushrika bi rabbina ahada wanda ya tabbatar da cewa akwai wata halitta kuma halittar sunansa aljin kuma suna sauraron magana kuma su ma suna iya yin magana suna iya isar da sako zuwa ga wasu haka a wannan ayoyin da muka karanta a jiya وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن كأنبتكو كسنة لوكا سند مكد مكدا على لكسكين الجنو سكسو سنة سورارا القرآن فلما هضروه لوكا سند سكهل السكرة القرآن قالوا أنصتوا سكة في شروع أي شروع سورارا القرآن kenan suna ji suna da hankali kuma suna riskar abin da ake faɗa kuma suna iya ɗaukar saƙo su isar da shi zuwa ga wasu waɗanda ba su ba haka wannan ya nuna halitta ce mai zaman kanta alzanin halittu ne masu zaman kansu waɗanda Allah ya halitte su kamar yadda ya halitta ɗan adam sannan yana da cikin dalilai da suke tabbatar da samuwar aljanu ɗin a cikin halittu a duniya hadisin bukhari da muslim da ya rawaito daga ta rawaito daga abu huraira Allah ya jere shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wa idza sami'tum nahiqal dimar fata'awwadu billahi minash shaitan idan kuka ji kukan jaki in kuka ji jaki yana kuka to ku nemi tsarin Allah daga shaitan domin ce jaki baya kuka sai idan ya ga shedan sai ya ga shedan yake kuka daga ku nemi tsarin Allah daga wannan wannan ya tabbatar da cewa akwai shedanu kuma akwai halittu da suna ganin su daga cikin halittun Allah daga ciki nan, mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana cewa jaki yana ganin shedanu Shekul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa yana cewa lam yukhalif ahadun min tawa'ifil muslimin fi wujudil jinni yana cewa babu wata ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin musulmi da suka yi saɓani akan cewa akwai aljanu suka yi saɓani a kan samuwar aljanu mana babu wata ƙwa'ifa daga cikin ƙawa'if da ake da su na musulmi wanda suke inkarin samuwar aljanu wa ya fi anna Allah arsala Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ilayhi sannan babu wata kungiya daga cikin kungiyoyin musulmi wadda take inkarin cewa Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga aljanu Mana dukkansu sun yadda Allah ya aiko manzon Allah zuwa ga mutane kuma Allah ya aiko manzon Allah zuwa ga aljanu da ta saƙon manzon Allah ya gane mutane da aljanu gaba ɗaya. Sai yake cewa wa wujudu wa jumhuru al kufa ala al jin. Jumhurin ƙungiyoyin kafirai ma gaba ɗaya sun tafi akan tabbatar da cewa akwai aljanu. Ibn Taymiyyah yake cewa amma ahlul kitab min al-yahudi wan nasara فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين أما أهل Yahudawa da nasara, gaba ɗaya suna ikirari da cewa akwai aljanu kamar yadda musulmi suke ikirari akan cewa akwai aljanu wa in da fihim man yunkiru dalika yace ko da an samu ɗaiɗaiku a cikin yahudawa ko a cikin nasara Wa'inda suke inkarin samuwar aljanu kama wujida zalika kama yujadu fil muslimi kamar yadda a cikin musulmi ana samun ɗaiɗaikun mutane wanda su ma suna inkarin samuwar aljanu din to haka su ma a cikin yahudawa da nasara shine ya buga misali ya ce kamar jahiliya da mu'tazila ana samun wasu daga cikin jahiliya da mu'tazila wanda suna inkarin samuwar aljanu wa in kana jumhuru ta'ifa wa a'immatuha yuqirruna bidhalik yace duk da cewa jumhurin mabiya wannan tawagar ta jahiliya da mu'tazila da jagororin jahiliya da mu'tazila din duk sun tafi akan cewa akwai aljanu Allah ya halicce su kuma suna rayuwa a bayan ƙasa amma dai an samu ɗaiɗaiku daga ciki shi ya yace duka jumhurin qawaid na musulmi sun yi tabbatar da cewa akwai aljanu yana magana ne akan qawaid ba yana magana akan ɗaiɗaiku ba ba wata ƙungiya guda ɗaya wanda za a ce aƙidar mu'tazila gaba ɗaya shine ba su yadda da aljanu ba ko aƙidar jahiliya gaba ɗaya su shine ba su yadda da aljanu ba ba wannan ƙungiyar a musulmi babu ita amma dai ana samun da yawa misali daga cikin mu'tazila wanda suna inkarin aljanu amma a imma na mu'tazila da jumhur na mu'tazila duk sun tafi akan cewa akwai aljanu kuma sun yi imani da samuwar aljanu din shine da ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yake nufi sai ya kawo dalili yace me yasa dukkan al'umma mabiya addinan annabawa gaba daya suka yi imani da aljanu ya ce da anna wujudal jinni tawatara bihi akhbarul anbiya saboda labarin aljanu magana akan aljanu to ya zo ta hanya mutawatira ta hanyoyi babu iyaka daga annabawa daban-daban ba wani annabi wanda ba a rawaito al'ummomin shi ba su rawaito maganar aljanu daga gare shi ba wanda yake hanya abu ne mutawatir shi yasa yasa yake cewa tawaturan ma'aluman bi darura tawatur ne wanda ya zama cikin al-ma'lum bi darura abinda zai buƙatar ma sai an baka dalili kowa ya riga ya gama samun yaƙini da tabbas akan cewa lallai akwai waɗannan halittu abu ne wanda zai buƙatar ma sai an ba mutum wani hujja da dalili akai tawatur ne ma'alum ne min addini bi darura kaman a ce sallah wajibi ce daga cikin wajibai na musulunci abu ne wanda har wanda ba musulmi ba ya san sallah addinin musulunci ma'alum ne min addini bi darura yace to haka samuwar aljanu yake a dukkanin addinan annabawa gaba daya ma'alum ne min addini bi darura babu wanda yake inkari shi wayanda suke inkari daga cikin ɗaiɗaikun mu'tazila da makamantansu inkarin su daidai yake da wanda zai yi inkarin mala'iku domin inkarin su ya jini ne akan cewa ba sa yin imani da abin da yake ba mahsus ne. abin da ba a iya gani shi ba a taɓa shi ba a jin shi to wannan shine abin da ya kore musu imani da shi da aka kora wannan abin shi shine yasa ba su yi imani da abin da ya shafi aljanu da sihiri da ire-iren waɗannan abubuwan ba shi shine sa ba su yadda da shi ba ba wai dan dalilin ba da aka duk wani abu da bai cika waɗannan abubuwan ba ko da a ƙur'ani ya zo ko a sunnar manzon Allah ko mi ingance shi ba za su karɓe shi ba ba kuma za su yadda da shi ba da aka wannan ne abin da abin da yasa suke inkarin samuwar aljanu ɗin da kuma kasancewarsu. Nassoshi sun zo na shari'a waɗanda suke magana akan abin da ya shafi so aljanu ɗin da kuma ƙudura da Allah maɗaukacin sarki ya ba su. Halittar su da kuma irin ƙudurar da Allah maɗaukacin sarki ya ba su. daga cikin ƙudurar da Allah maɗaukacin sarki ya ba su Allah ya ba su ƙudura ta sauri suratul intiqas tashi daga nan zuwa nan a cikin lokaci ɗan kaɗan Allah ya ba su wannan ƙudurar kamar yadda ya zo a kissar annabi Sulaiman alaihi salam da lokacin da yake magana akan wa zai ɗauko mai gadon sarauniya ta Yaman sarauniyar Saba a ɗauko gadon mulkinsa a cikin aljanu Allah ya ba mu labari cewa ƙara ifritun min aljin ana atika bihi qabla an taquma min maqali yake ta ni zan ɗauko maka wannan garin kafin ka tashi daga majalisarka kafin ka tashi daga wannan majalisin zan je in ɗauko shi ana magana ne tsakanin Baitul Maqdis da Yaman ana magana tsakanin Yaman zuwa Baitul Maqdis zai je Yaman ya ɗauko gadon sarautar ya dawo da shi Baitul Maqdis duka kafin Annabi Sulaiman alaihi salam ya tashi daga wannan majalisin da yake shine ana ka bihi qabla an taquma min maqami da ka wannan ifritun min aljin ya nuna yana da wata kudura ta sauri wadda dan adam ba shi da ita haka kuma yana daga cikin majalat wanda suke da ƙwarewa a kai wanda Allah ba su ƙudura a kai shine majal na shiga sararin samaniya shiga sararin samaniya da aka wannan ƙwarewar da wannan kimiyyar ta shiga sararin samaniya tuntuni su aljanu sun riga sun wuce wannan ɓangaren sun wuce wannan babu وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا wa وشهبا tun a wancan zamanin suna zuwa sararin samaniya suna hawa sama suna da wuraren da suke faffakewa a cikin sama suna da wuraren da suke sauka da wannan yana daga cikin ƙudurar da Allah maɗaukacin sarki ya ba su sannan yana daga cikin ƙudurar da suke da ita shine Allah ba su kudura ta ere ƙere da gine-gine suna da wannan kudurar ta ere-ere da gine-gine na abubuwa daban-daban na ban mamaki kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ba da labarin Annabi Sulaiman alaihi salam da cewa ya amaluna da kuma ya sha'u min mahariba wa tamathil wa difanin kal wa qudurir Rasiya. suna yi ma annabi Sulaiman aikace aikace suna gina mai mahari suna gina mai mihrab wurare dogayen gine-gine suna gina mai sannan suna gina mai tamati mutum mutumi suna sassaƙa mai abubuwa da yake buƙatar a sassaƙa mai wa kan jawabi wa ƙudurin rasiya suna mai mazubai manya-manyan tukwane da za a yi girke-girke da shi duk aljanu suke kera su duka wannan yana daga cikin ayyukansu tun a wancan zamanin Allah ya ba su ƙudura ta ƙere-ƙeren abubuwa waɗanda suke na ban mamaki daban-daban wanda kuma ake amfani da su. Su suke amfani da su kuma mutane suke amfani da su kamar yadda suke ƙera ma annabi Sulaiman alaihi irin waɗannan kayan ƙere-ƙeren yana amfani da su sannan yana daga cikin ƙudurar da Allah ya ba su shine ƙudura ta rikida da canza kama aljanu suna rikida da sifofi wanda Allah maɗaukacin sarki ya ba su iko a kai suna rikida su zama mutum aljani ya zo da surar mutum ɗan adam kamar yadda ya zo a hadisin bukhari hadisin abu huraira hadisin mutumin da yake zuwa yana katar zakka abu huraira ya kama shi yake cewa kai mun uzuri ina da iyali talauci ne da rashi yasa yasa ne da ka ka taimake ni kai mun afuwa ba zan dawo ba ka kace ni ya sace shi da ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yake cewa ƙarya yake zai sake dawowa har suka yi ta maimaitawa har ko uku har ya kai ga wannan hadisin da ya faɗa ba Abu Huraira abin da yake zama kariya da tsayi daga shedanu a kowane wuri haka wannan ya nuna cewa suna da kiɗa su zo da sura ta mutum kamar yadda shedan ya zo da sura ta ɗan adam a lokacin yakin a lokacin yaƙin Badar وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم با وند زي غلبا اتوكو يومي ني في مكيو يزو اسورا وند دا سكين غرا زان مايا قال رباوا اما تين يازو يتي مكا بس اورين ياي الله سي فلما ترى ات الجمعان نكص على عقبي وقال اني بريء منكم اني اخاف الله رب العالمين lokacin da ya ga rindina biyu ta haɗu sai ya gudu ya juya yake cewa ba ruwa na, ina jin tsoron Allah da haka ya zo da surar mutum ɗan adam sun gan shi da surar ɗan adam sannan suna rikida da surar dabbobi suna rikida da surar dabbobi kamar hadisin da muka karanta a baya hadisin uh, uh, Abu Sa'id al-Khudri na wannan matashin da ya kashe macijiya shi ma suka kashe shi manzon Allah yake cewa akwai aljanu da suke rikida da wannan surar a cikin waɗannan gidajen naku da haka wannan ya nuna aljanin suna iya rikida zuwa ga surar wata dabba daga cikin dabbobi musamman irin waɗannan aljanu eh, macizan da kuma nau'o'in halitta wanda manzon Allah ya sifanta su da shedanci ko aljanu kamar bakin tare da makamantansu sannan daga cikin ƙudurar da Allah madaukakin sarki ya ba su shi ne ƙudura ta majal na gudana a cikin jinin ɗan adam gudana a cikin jinin ɗan adam kamar yadda ya zo a hadisin bukhari da muslim hadisin anas da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna shaytana yajri min ibni adama majra dam lalle shaytan yana gudana a jikin dan adam ko min al insan ko yana gudana a jikin mutum majra dam duk inda jini yake gudana a jikin mutum to shaytani yana iya gudana a wannan magudanar da haka wannan yana daga cikin ƙudurar da Allah maɗaukacin sarki ya ba su da haka ya tabbata cewa suna gudana a jikin ɗan adam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin wannan hadisin sannan yana daga cikin ɗabi'a da kuma rauni na aljani shi ne shi ma kamar ɗan adam yake yana ci yana sha yadda ɗan adam yake da buƙatuwa zuwa ga abinci da abin sha haka shi ma aljani yake buƙatuwa zuwa ga abinci da abin sha aljani ba wai kamar mala'ika ne wanda baya ci baya sha da haka suna cin abinci suna shan abin sha shi yasa kamar yadda ya zo a hadisin da Imam Ahmad ya rawaito haka Imam Muslim a cikin sahih daga Abdullahi bin Mas'ud Allah ya yarda da shi wanda ya zo a kissar Lailatul Jinni ba waccan ta farko da ta gabata ba wanda ya ce babu wanda ya kasance tare da manzon Allah a wannan ranar to lailatul jinni wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya amsa gayyatar aljanu ya je musu wa'azi da karatu a wannan daren Abdullahi dan Mas'ud yana cewa manzon Allah ya tafi da ni sai ya je tsayar da ni a wani wuri ya ce ka tsaya a nan sai shata min wani layi a wurin ya ce kada ka kuskura ka fita daga cikin wannan layi ka tsaya a wurin sai maza Allah ya wuce ya ci gaba da tafiya har ya shiga cikin duhun baƙi da ya shiga sai bayan an daɗe sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ji hayaniya da ihu ana ta hayaniya ana harguwa har na kusa in fita daga wannan wurin in je in ji ya wani haɗi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ciki ko wani abu ne ya same shi Ya ce sai na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana na su yana cewa a saurara a saurara yana sa sandan shi kamar yadda mai kiwo yake na tsadda dabbobin shi da sandan shi sannan sai na ji wurin yayi shiru wannan harguwa ta ɗauki daga baya kuma sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga wurin sai da manzon Allah ya fito sai nake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ji abinda na ji hayaniya da ba dan na ji kana tsararwa ba na ci tunanin wani abu ne ya same ka dan haka har na so in fita sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wata tawaga ce ta aljanu suka zo min da haka na zo na karantar da su alkur'ani sai yake cewa da ka kuskura ka fita daga wannan wurin da sun fidge ka sun tafi da kai sannan ya zo a kistar abdullahi dan mas'ud har ila yau a cikin sahihu muslim da musnad na imamu ahmad wanda yake cewa wata rana Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya tashi a garin Madina muka nemi manzan Allah muka rasa ko ina aka duba ba a ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ba sai yake cewa fa bitna bi sharri lailati sai muka kwana a mafi sharrin dare a rayuwarmu ba mu taɓa ganin dare mafi sharri kamar wannan daren ba an nemi manzan Allah sallallahu alaihi wa an rasa ya ce har wasu daga cikinmu suna cewa istutira wasu suna cewa istugila wasu suna cewa ko an ɗauke manzan Allah ne ɗauke shi aka yi ko kuma a'a an yi mai kisan gilla ne wasu ji sun kashe shi a wani wuri ba a san inda yake ba duk mun shiga ruɗu mun kiɗi ne ba mu san ya za mu ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ya ce lokacin da gari ya waye gari na wayewa sai muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawowa min ibad hira daga jefan kogon dutsen hira manzon Allah yana dawowa cikin garin makka wannan ya nuna cewa a makka ne abin ya faru da haka sai muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawowa da manzon Allah ya dawo sai muka je muka tari manzon Allah muke faɗa mai ga halin da muka shiga ga yanayin da muka samu kanmu ga irin daren da muka wayi gari a cikin shi mafi sharrin dare sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wani mai kira ne daga cikin mai kira na aljanu ya zo ya gayyace ni ya kira ni zuwa gare su da na amsa kiran shi na je na karantar da su alkur'ani sai abdullahi ɗan mas'ud ya ce sai manzo Allah ya tafi da mu sai ya je ya nuna mana asaruhum wa asaru niranihim manzo Allah ya zo ya nuna mana alama ga wuraren da suka zauna nan ga ma alamar wutar da aka kukkunna wuta a cikin duhu inda aka zauna manzo Allah duka ya nuna mana wannan alamomin wurin zaman nasu da kuma wutatan da suka kunna a wurin muka je muka gani har a ciki Abdullahi dan masu yake cewa manzon Allah ya ce sun tambaye ni bayan na karantar da su alqur'ani sai suka tambaye ni menene abincin mu sai manzon Allah ya ce to abincin ku shine duk wani kashi wanda aka ambaci sunan Allah a ciki aka ci aka yar to idan kun dauki wannan kashin zai koma yadda yake zai koma cikakken yadda yake da naman jikin shi to wannan shine abincinku abincin dabbobinku kuma shine kashin dabbobi na mutane wanda suke yi to wannan shine zai zama abinci ga dabbobinku da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kada ku rinka yin tsarki da ƙashi. kada ku rinka yin tsarki da kashi fa innahu ta'amu ikhwanikum min al-jinn domin wannan abincin ƴan uwanku ne daga cikin aljanu da haka wannan duka yana nuna mana ƙudurar da suke da shi da kuma raunin da suke da shi da gajiyawa da suke da shi suna da buƙatuwa zuwa ga abinci da abin sha kamar yadda ɗan adam yake da buƙatuwa zuwa ga abinci da abin sha suna shiga tsanani da yunwa da wahala kamar yadda wasan kistar na Abu Huraira ta tabbatar ga wanda ya shiga cikin talauci da kunci da wahala daga cikin aljanu ya zo har yana lallakawa ya saci dabino na zakka da aka aje ya je ya samu ya ci ko ya siyar da iyalin shi kamar yadda ya faɗa. Daga aljani ba wata halitta ba ce wadda take karika ta fi ƙarfin ɗan adam ta wuce yadda ake sawwarawa. Daga halitta ne kamar yadda halittu suke suna da ƙudurorinsu da ɓangaren da Allah ya ba su ƙudura suna da kuma ɓangaren rauninsu da gajiyawarsu da kasawarsu da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora su a kai. Haka daga cikin ɓangaren gajiyawarsu da kasawarsu ba su da iko a kan mutum wanda yake na ƙwarai. Mutumin da yake salihi na ƙwarai, to aljanu ba su da ƙudura da iko a kan shi. Kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa inna ibadi laisa laka alaihim sultan bayina na kwarai baka da iko akan su baka isa ka tankwara su ba baka isa ka cutar da su da komai ba a wani wurin kuma Allah madaukakin sarki yana cewa inna ibadi illa ibadaka minhumul mukhlasi yana cewa zan halakar da mutane zan rudar da su sai bayan ka waɗanda suke masu ikhlasi Wanda suka tsayu akan Allah hanyar Allah da neman yarda Allah to wannan ba ni da iko ba ni da kudura kan haka kuma daga cikin gajiyawarsu da tasawarsu duk yadda suke da iko a kan juyawa da kuma canza halitta to ba su isa su juya su kwafi irin surar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ko a bayyane ko a mafarki shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna ash-shaytana la yatamassalu wanda ya ganna a mafarki to haƙiƙa ni din ya gani domin shaidan baya iya kamanceceniya da ni. Daga inda kai mafarki ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to manzan Allah ɗin ne Shi ba baya iya yin sura irin ta manzan Allah ya zo ma mutum a mafarki ba zai iya yin sura irin ta manzan Allah ba amma baya hana ya zo ma mutum da wata sura ya ce annabin shi wannan yana daga cikin abin da ya kamata a kiyaye a bambance tsakani ba duk abin da kai mafarkin annabi ba ne a mafarki yake zama annabi amma in dai annabin ne ka gani to annabi ne kina wannan yana buƙatar sanin ya surar manzon Allah take idan ka ga manzon Allah da surar shi haƙiƙanin yadda surar shi take to shine amma baya hana shedani ya zo da wata surar ya nuna ma cewa ai surar shi annabi ne wannan shine abinda hadisin yake magana a kai. Daga in kaga surar manzan Allah ta haƙiƙa to manzan Allah ne shi yasa tahabbai da tabi'ai a lokacin sahabbai idan tabi'ai suka yi mafarki sun ga annabi sai su tahabbai su tambaye su ya ka gani sai sai na gane sura iri kaza iri kaza iri kaza da ce eh to annabi ne ma'ana tabbas annabin ka gani inda an ba da wata sura ba irin surar annabi ba to sai a ce wannan ba annabi ba ne aljani ne ko shaiɗani ne zo da wata sura yake so ya nuna maka cewa shi din annabi ne. Sannan yana daga cikin rauninsu shi ne duk da ƙwarewa da suke da shi a hawa sama da ilimin sararin samaniya, to wannan kuma baya sa su iya tsallake iyakar iyakar da Allah ya iyakance musu. akwai iyakar da ba wanda ya isa tsallaki ko aljani ne ko ɗan adam ne ba wanda ya isa ya je wurin shi yasa Allah yake sa ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan ya ku mutane da aljanu idan kuna da damar da za ku iya guduwa ku fice daga cikin sassanin sama ko ƙasa akwai wani wuri da aka iya ficewa daga ciki ku tafi Allah ce kwan ku zuto ku fice ku tafi Allah ce la tan na illa bi sulfat. ba za ku iya ficewa ba sai da sulfat. sai da ƙarfi da iko da kuma izini daga Allah subhanahu wa ta'ala Daka babu wanda ya isa ya wuce wannan iyakar, babu wanda ya isa ya kai wannan wuraren sai da izinin Allah subhanahu wata'ala sannan kuma su wa'annan aljanin da shedanin ba su da kudirar su iya kaiwa zuwa ga wannan matakin sannan daga cikin abin da yake nuna raunin da gajiyawarsu. su Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya faɗa mana a hadisin Jabir a Bukhari da Muslim cewa idan dare yayi ku kulla ƙofa kuma ku ambaci sunan Allah ku kulla ƙofofin gidajen ku kuma ku ambaci sunan Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa inna shaytana la yaftahu baban mughlaqan domin shaytani bai isa iya buɗe ƙofar da aka kulle ba in ƙofa a kulle take ba zai iya buɗe ta ba Daka bai da wannan ƙudurar, bai da wannan ikon. Daka in ka kulle gidanka shedan bai isa ya shiga wannan gidan ba kaga sai yana tashi ko zai hauro ta katanga ko zai duro ta sama bai da wannan kudira in dai ka kulle da sunan Allah ka ambaci sunan Allah ka kulle to shi ma an riga an kulle shi kenan daga wannan gidan shine fa inna ash-shayatin na shaytana la yaftahu baban mughlaqan domin shaidani baya iya buɗe ƙofar da aka kulle Daka baya iya zuwa ya buɗe wani abu ya ɗauki wani abu ya kai ma wani sai abin dama a buɗe shi a ajiye shi a inda zai iya ɗauka inda ko ina zai iya buɗewa ya ɗauka sai ya rinka zuwa inda ake tara kuɗaɗe ana rufewa ya rinka buɗewa yana ɗaukowa yana kawo ma wanda yake wanda yake da waliyan shi da ka baya iya yin wannan sai dai yi sata kamar yadda ɗan adam yake yin sata da ba shi da wannan ƙudurin da yadda mutane suke sauwara ɗan aljani ko shaidani ya saba ma yadda Allah maɗaukacin sarki da manzan shi suka sifanta mana halitta ne su daga cikin halittu bal ma a cikinsu suna tsoron ɗan adam iyakar tsoro suna jin tsoron ɗan adam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana Umar ibn al-Khattab cewa ba ka bin hanya shedan ya ganka a wannan hanya sai ya gudu ya canza hanya baya iya hada hanya ma da shedanu ba sa iya hada hanya da Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu to haka duk wani bawan Allah na kwarai shi yasa duk inda shaitan yake magana zai halakar da mutane zai yi ma mutane makaza sai mu ji a Qur'ani yana istisna'i illa ibadaka minhumul mukhlasin sai ka na kwarai sai ka na kwarai Daka aljanu shedanu halitta ne kamar sauran halittu ba su da wata ƙudira ta sanin gaibu ko ta sanin wani abu wanda ya wuce ƙudura ta ɗan adam badalat ɗin da suke da bambanci da ɗan adam ba su da yawa shine babin sauri da makamantan kuma wanda yake sa har wasu su rinka ganin sun san gaibi ɗin. zai je ji wasu suna tattaunawa akan wani wuri ya sauri ya dawo gidan boka ya zo ya faɗa kafin su zo ko sun shirya za su taho su zo su faɗi kaza ya tsallako ya zo ya faɗa ya ce za su zo su ce kaza matsalar su kaza da kaza da kaza ne kai kuma ka zo a faɗa ma a ce ai ga kaza da kaza da yake damun ka ka ce ai ya san gai ba ai ba abin da bai sani ba wannan kawai sur'an sur'atu tanqul din ne da da ita ikon da Allah ya ba su na sauri abinda za ka kwashe a cikin wuni ɗaya shi a cikin sakon ɗaya ya tsallake ya je ya ya dawo shi ne kawai ba wani abu ba da aka duka wannan yana daga cikin ƙudirat da Allah maɗaukacin sarki ya ba su mun ji daga cikin ƙudirar da Allah ya ba su shine suna iya shiga jikin ɗan adam wanda kuma wannan matsala ce wadda ta gabata a hadisin da muka karanta hadisin Bukhari da Muslim inna shaytana yajri min ibni adama majra ad-dam haka Allah ya faɗa a cikin alqur'ani alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al wanda suke cin riba ba za su tashi ba ranar alkiyama sai kamar wanda aljanu suka buge su suke farfadiya aljanu sun buge su to haka su ma za su tashi ranar alkiyama wannan ya nuna aljanu suna buge mutum ayar ta nuna aljanu yana buge mutum yana buge ɗan adam ya cutar da shi to haka dalilai da yawa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun tabbatar da haka amma dai mas'ala ce wadda ta samu tsakanin al wal israf da kuma ash da wasaf mas'ala ce wadda akwai Wuta gona da iri a cikinta akwai kuma masu inkarinta suna kore ta gaba ɗaya akwai kuma wanda suke tsayawa tsaka tsakiya gwargwadon inda nasi ya tsaya da yawa daga cikin mu'tazila da ire-irensu da aqlaniyun ba su yadda aljani yana shiga jikin ɗan adam ba ba su yadda aljani yana shiga jikin ɗan adam ba suna inkarin wannan babban dalilin su shine ana gwaji musamman mu'asirun na wannan zamanin babban dalilin su shine bincike na likitanci bai tabbatar da haka ba tunda a wurin su bincike na likitanci bai tabbatar ba da haka ba zai wannan abin ba za a iya tabbatar da shi ba da haka ba su yadda aljani yana iya shiga jikin ɗan adam ba amma su wannan matsalar su mai sauƙi ce matsalarsu shine asali ma ba su yadda akwai aljanin ba ba su yadda akwai aljanin ba saboda binciken shi ma na likitanci bai tabbatar da akwai aljanin ba Na ka sun kora shigar aljanin to hajja samuwar aljanin a ciki shi yasa duka ayoyin da suka zo da hadisai suke magana a kan aljani kore su suke yi wanda suke da alaƙa da addini na musulunci sosai sai su yi ma'ayoyin ta'awili wanda dama ba su da alaƙa da addini sai su kore ma ba su yadda dama da ayoyin ko hadisan ba ba su imani da su ba masu addini shine za mu ji suna tawili in an ce aljanu a ƙur'ani ko a hadisi sai su ce ana nufin viruses ana nufin bacteria su ne ake nufi da aljanu kenan ana ta fassara aljanu idan waɗannan ne bacteria da kuma viruses su ne aljanin da za su rinka fassarawa cewa manzo Allah ya ce mutum zai yi hamma ya rufe baki saboda shedan yana shiga bakin shi sai su ce ana nufin bacteria kenan duk inda ake magana akan shedan aljanu sai su fassara shi da waɗannan abubuwan sai zama a nan da aka ce wa in sarafna ilayka nafarar min al-jinni kenan ana nufin bacteria ne suka zo ko da viruses su ne suka zo suka saurari Qur'ani kenan bacteria da viruses su ma halittu ne masu zaman kansu masu rai suna ji suna magana kenan domin sun koma wallau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana duk bacteria sun ne suke cewa ya qaumana ajibu da iyallahi wa amilu bihi kenan daga da yawan su wanda suke da alaka da addini da ilimin addini in sun zo sai su tawilin waɗannan nasoshin da wayannan ma'anonin wanda hankali ma ba zai ɗauka ba menene dalilin su ba za su karɓi abin da Allah ya faɗa ko manzo Allah ya faɗa ba dalilin su shine bincike na likitanci bai tabbatar ba kawai shi ne hujjarsu da haka duk wani abu da bincike na likitanci bai tabbatar ba to duka malaman musulunci da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina da duk wani da ya fassara alqur'ani to bai gane ba bai fahimta haka ba haka qur'anin yake nufi ba su ne yanzu suka gane da suka yi ilimin likitanci da suka yi ilimin sciences da suka yi ilimin ah, biology da chemistry su ne suka gano waɗannan abubuwan amma waɗancan ƙarni na ɗaya da na biyu da na uku khairul ne ƙarni duka ba a fahimci Alƙur'ani yadda ya kamata ba idan mutum yana da adalci ba zai yi ma kanshi wannan hukuncin ba asali shi ya kamata ya tuhumci kwakwalwar ya tuhumci abin da ya fahimta cewa wannan fahimtar da na fahimta ƙwaƙwalwata tana da matsala domin ba zai yiwu kwakwalwa ta ta zo ta fahimci abin da ƙarni mafiya alkhairin ƙarni gaba ɗaya na al'ummar annabi ba su fahimta ba sai ni na gano. Wace ƙwaƙwalwar ya kamata a tuhuma a nan? Wannan kwakwalwar ta ce kamata a tuhuma. Ana nan ana nan kuma binciken likitancin zai zo wata rana ya binciko sai ya gano. Sai ya tabbatar. yanzu ya dawo kuma ya ce ni yanzu ya dawo ya ce san magabatan kan gaskiya suke daidai suke yanzu an gano daidai ɗin idan ba addini mutum yake yi ba asali ba addini ba ne wannan yana bin wani abu ne da wani san rai shi da wasu mutane yake yi abin da suka tabbatar in yayi daidai da na addini ya tabbatar abin da suka tabbatar in ya saba mana addini ya na addini ya ɗauki wanda suka tabbatar wanda shi ne haƙiƙanin san zuciya da san rai wannan kuma shi ne cin karo da addini asalin musulmi shi ne miƙa wuya da nasin shari'a allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah shine musulunci imani da gaibu abin da ta sani ba ƙwaƙwalwarka ta kawo iya kawo maka ba ta ji shi ba ta gan shi ba bata taɓa shi ba Allah ya tabbatar maka da shi ka yarda da shi ka tabbatar Manzan Allah ya tabbatar da shi ka ni wuya kawai ka yarda da haka amma da ka sa hankalinka ka ce sai abin da turawa suka tabbatar sai abin da bincike na 'yan zamani ya tabbatar sannan zan yarda da shi abin da bai tabbatar ba ba zan yarda da shi ba wanda nuna ba musulunci mutum yake yi ba yanzu wani mai masu cikin masu irin wannan tunanin ya zo yana karanta wai an ce ya dudu da ma dudu za su a ƙarshen duniya da duk wani magana akan ya dudu da ma dudu da wasu hadisai duk ba haka bane ba wani ya juji da ma juji da za su zo an riga an gama menene dalilin shi na ƙaryata waɗannan hadisan na manzan Allah da ayoyin alkur'ani da kore su dalilin shi kawai wai an yanzu an samar da satellite manya-manya na duniya sun haska ko ina ba inda ba a gani ba kuma ba a ga akwai wani wuri da wasu halittu suke ba da haka yanzu wayannan abubuwan duk babu su ba zai yiwu a ce akwai wasu ya juji da ma juji a wani wuri ba mujarrar kawai wasu sun je sun haska wani abu sun gani ta ina ka sami ya ƙinin cewa duk duniyar sun haska kama gaba ɗaya tukunna a ina ka samu wannan ya ƙinin kai da kake da ya ƙini da aka rawaito maka ƙur'ani kai tsaye daga manzon Allah kake da ya ƙini da mutane amintattu musulmai masu imani suka rawaito maka hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam amma kawai arna sun ce maka sun hasko duniya gaba ɗaya kai ma ka yadda ka yi imani da su sun hasko ɗin alhalin ba fa da kai aka je aka hasko ba ba ji an nuna maka duka inda aka hasko ka gan shi ba Ture sun ce maka sun hasko kuma sun ce sun hasko ɗin kai kuma ka yi imani da su ka yadda da aka ka rushe imaninka da duk magabatan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa saboda kawai wasu arna wanda ba su da addini ba su da hankali ma da ya cancanta a kira su a matsayin masu hankali. Da kasantuwar samuwar aljanu da rayuwarsu da mu'amalarsu wannan halitta ce ta musamman wanda Allah ya tabbatar mana da su, mun yadda da su, mun yi imani da su, har ma an yi ta'amuli da su a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wasu daga cikin mutane sun gansu wasu daga cikin mutane sun yi ta'amuli da su duka wannan ƙarin tabbatarwa akan abinda da Allah ya tabbatar da abinda da manzon Allah ya tabbatar ko da ba wanda ya gansu ya ji su yayi ta'amuli da su to tabbatar wanda Allah ya yi ya ishe mu tabbatar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ya ce mu ba da buƙatar sai wani ya zo ya tabbatar mana da wani bincike ko wani ya zo da wani ilimi na na zamani ya tabbatar ko ya kore sannan za mu imani da haka gawa'un ya zo ya tabbatar in ya zo ya tabbatar ƙarin yaƙini ne in ma bai tabbatar ba muna da yaƙini mu mun tabbatar saboda Allah da manzon shi sun tabbatar shi ce nan magana ta tsare wannan shi ne musulunci shi ne addini amma mutum ya gina addinin shi a kan binciken masu bincike da maganganun masu maganganu to wannan ya jefa addinin shi a cikin har ɗari ire-irensu a baya sun yi kuma sun samu kansu a cikin ƙaryata Allah da ƙaryata manzon Allah daga baya kuma abin da suka ƙaryata ɗin waƙi ya zo ya tabbatar da shi an sami ire-irensu da yawa an samu wanda suke ƙaryata cewa ba zai yi wa'ayi tun zamanin Isra'i da Iraji. Ya za a yi a dare ɗaya a ɗauki mutum daga Makka a kai shi Baitul Maqdis. Ba inkarin wannan suke ba me yasa suke inkari a wannan lokacin. Har daga baya-baya kafin a yi a yi jirgin sama ire-iren waɗannan mu'tazila da aqraniyun suna inkarin Isra'i da Mi'raji amma yanzu ba idan aka ce an mutum ya yi tafiya a dare ɗaya tafiyar da in a kafa ne sai an kwashe wata ɗaya ana yi wa zai inkari akwai wanda zai inkari ba wanda zai inkari da ka karyata wannan ada da yanzu kuma kai za ka samu kanka a cikin matsala Ke sa nassoshi na shari'a imani da su kawai ake yi a yadda da su in dai suka tabbata daga Allah ko daga manzan Allah to kada ka damu da wani ya ya tabbatar haka ne ko bai tabbatar haka ba turawa da ‘yan gabashin duniya da yammacin duniya ba su ne Allah ya aje mana su zama mizani na shari'a ba. ki rinka tabbatar mana da abin da zai zama daidai da wanda ba zai zama daidai ba Ƙur'ani da sunna shi ne Allah ya aje mana ya zama mizani a wurin mu mai aiki da shi Daka ya tabbata manzo Allah ya tabbatar mana aljani akwai shi kuma aljani yana shiga jikin ɗan adam illa daga cikin abubuwan da suke ƙara tunzura masu inkari shine masu wuta gona da iri a cikin wannan babu amai da komai ya zama aljani duk abin da yake damun mutum kawai ya zama aljani ne ciwon kai aljani ciwon ciki aljani ciwon ido aljani ciwon kafa aljani komai aljani saboda an mai da shi ya zama kasuwa da ke cin kasuwa da shi daga lokacin da masu ‘yan bori suka ɓace aka samu sauƙin wannan abubuwan ‘yan duba da ‘yan bori aka samu sauƙin wannan abu wannan matsalar ba ta sake dawowa sai lokacin da aka samu 'yan rukuya kuma suka sake dawowa to daga lokacin kuma wannan matsalar ta sake dawowa komai aljani komai aljani kawai duk wanda ya samu ɗan abin da ya samu sai ya samu wuri ya zauna shi mai maganin aljani ne kuma duk abin da ka zo da shi sai an danganta shi da aljani shi ba likita ba da zai gane bambanci tsakanin aljan ciwo na ɗabi'a da ciwo na aljani ba malamin ilmin nasi ba ne shi da zai bambanta tsakanin nasiya da kuma masul jin wanda wannan shi ne fi komai wannan abu wahala galibin mutane nassiyat ne yake damun su amma gaba ɗaya ba a bambanta tsakanin menene bambanci tsakanin nasiya da aljani komai in ya zo sai a ce aljani akwai wanda aikin mutakassisun ne su a ilmun nan akwai wanda eh, su aikin su kenan psychology shine abin da suka karanta suka kware a wannan babin akwai nasiyat da suke samun mutum yana yin irin waɗannan tasarrufatin sai an bambanta ya ake bambanta tsakanin na aljani da wanda yake na ilmun nas ne za a gane amma komai mutum yayi kawai a ce aljani saboda zai je a mai rukiya a bashi magani ko kuma zai je ya biya kuɗi a mai turare ko a mai kaza shi kenan tunda ya zama sana'a wanda asali ma bai kamata a karɓi bai kamata a yi sana'a da shi a karɓi kuɗi a kan shi ba. Daka wannan ya sa sai masu wannan inkarin suke ƙara samun dama. ke ta inkari mutum zai je a ce gashi nan aljani ya tsage shi da an kai shi wurin eh, masu ilmin nan za a gane matsalar da take damun shi a magance a gane cewa ashe ba ma aljanin ba ne ƙarya suke yi sai su ƙara nuna ai gashi nan abin da ake cewa aljanin ne duk ba wani aljani duk ƙarya ce alhalin waɗanda suke cikin harkar ne wanda ba su da ilimi da jahilcin abin su ne suke ƙara ta kuɗa abin su ƙara ma masu inkari ƙarfin gwiwa. Daga dole ne mutane su tsaya daidai gwargwado, su tsaya a iya matsayin aljanu a aje su a iya matsayin da Allah ya aje su. Kada ya zama komai na rayuwarmu mu ɗora a kan aljani aljani. Aljani zai iya yi ma mutum kaza zai tsoron aljanin aka kuma ɗora buƙatu da sa rai a kan harkar abin da ya shafi aljani ba abin da aljani zai iya yi maka. shi ma ta kan shi yake yi shi ma neman abinci yake yi Yadda ka je fita neman abinci shi ma haka yake fita neman abinci ya je ya nemo abin da zai samu na gaba abin da zai tsina nama sai zama yana cikin dalilan da ake fakewa da komai mutum ya yi mutum zai lalace ya zama mutumin banza amma da an taɓa shi zai ce wai aljani ne wai a je a mai ruƙiya wai a nemo mai magani wai aljanu ne suke damun shi wata ka je ta yawo a titi tana gantali wai wata aljana ce sunanta gantali in ta shiga jikin mace sai dai ce ta karuwan ba za ta zauna ba maimakon a dawo da mutum a tsora shi akan hanya a seta shi ya gane kuskuren shi wai an bai da shi shi ma shi ya yadda ba shi yake yi da kanshi ba wai aljani ne yake yi a taya su addu'a a nemo musu eh, dafa'i dan ya shi ma ya dawo ya warware ana tsora mutum a wannan a wannan mizanin to ya riga ya tafi kenan shi da shirya sai wani ikon Allah daga lokacin da aka saba mutum wai ba laifin shi bane laifin aljanni to ko daga kun gama da shi a rayuwa kun gama da shi da haka in dan iska ne kawai ku sai dan iska ne kai kawai in barawo ne sai kai barawo ne kana sata maganar wani aljani ne yake sa ka kowaye babu wani aljani babu wani abu kawai a gyara mutane a gyara yara su dawo daidai a daina wani kwashe-kwashen komai a zuba a ce aljani aljani a rinka ɗaukan alhakin halittun Allah wanda ba su da hannu a cikin wannan abu kuma da an je wurin mai ru'iya kuma ba zai ce ba aljani ba ne haka za a yi ta karanta mai ayatul kursi yana ji ana mai turare gobe kuma a sako shi ya dawo ya je ya ci gaba da sata ya ci gaba da shaye-shaye kuma shi zai da niyyar bari saboda ya yarda ba shi ba ne yake haka wannan duka kurafat ne da suke tsara sa masu ƙaryata aljanin da abin da suke iya yiwuwa na gaskiya ɗin su ƙara ƙaryatawa su ƙaryata sunnar manzon Allah su ƙaryata ayoyin alƙur'ani Allah maɗaukacin sarki ya yi gafarta mana ya yace mana ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين